أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف عليك لكبير علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تفرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوهى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 wanda cikin iyawarsa da kaddarawarsa ya sake haɗa mu a wannan makaranta ta addawa bil hikima da wannan birni na nibu Buza, bargu ko mu ce kanji bargu local government niger state nigeria domin ci gaba da gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda muka saba da gabatarwa bayan shan guwa a daidai wannan lokacin kenan muna cikin sotul isra'i sura ta goma sha bakwai jiya mun tsaya kan aya ta talatin da biyar yau za mu tashi kan ayata talatin da shida kaminta muna da tambayoyi da aka bugo da da aka turo boys ɗinsu da kuma da aka rubuto tambaya ta farko yana cewa menene hukuncin ɗan iki'a wani zaman da ake cewa iki'a don shi ya ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa ya haramta ko ya hana al-iki'a ka iki'a kalbi tsugunnawa kamar yadda kare ke tsugunnawa to amma kuma ya ga kuma wani hadisi kuma ya nuna cewa manzo Allah yana yi zama na tafiya yana da kala guda uku wato zama da ake cikin sallah akwai zama guda uku kuma ne yana da ya sha bamban da dan uwansa zama na farko shine zaman da ake tsakanin sajada da sajada lokacin da mutum yayi sajada kamin ya koma zuwa sajada ta biyu to wannan zaman ya sha bamban da mai zuwa bayansa dan zama tsakanin sajada da sajada wannan yana da sura guda biyu akwai surar da za ka zauna bisa ka ta hagu ka zauna bisa wannan kafar wannan ya halatta akwai surar da za ka kafa kafafun naka dukkan guda biyu gaba daya sai ka zauna bisa dugaduganka wannan ya halatta a wannan zama na tsakanin sajada da sajada wannan shine ake nufi da al da aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi tsakanin sajada da sajada wannan zama shine ke da wannan sururi guda biyu ko dai ka zauna bisa kafar ka ta hagu ko kuma ka kafa hunka dukkan guda biyu sai ka zauna bisa duga-duganka. to ya halatta zaman da ake tsakanin sajada da sajada to sai zaman da ake yi na tafiya ta farko tafiya ta farko kamin ka je tafiya ta biyu ga sallar da ke da tafiya guda biyu wannan zaman shi kuma ya halatta ko kuma a ce sunna da ta karantar ta karantar da zama ne bisa kafar ka ta hagu ba zama za ka bisa tsoyinka ba ba kuma kafa kafafunka za ka yi guda biyu ka zauna a kansu ba a'a za ka zauna ne akan kafar ka ta hagu wannan shi ne sunna ina fata an gane wannan a wannan tafiya ta farko sai tafiya ta ƙarshe ita kuma abinda a sunna a wajenta za ka zauna bisa duwayunka ne Za ka fitar da kafarka ta hagu bangaren kafarka ta dama sai ka kafa kafar ta dama ko eh, kana da hanya guda biyu kafar ta dama ko ka kafa yatsunta gaba ɗaya su bibi alƙibla ko ka kwantar da ita ka azata bisa ga babbar yatsarka sai ka kwanta bisa babbar yatsa wannan ya halatta duka amma dai za ka zauna ne bisa ga tuwayyunka a zaman sallamewa zama na ƙarshe a zama na farko shi ne za ka zama bisa kafar ka ta hagu wannan su ne kamar yadda suna ta karantar da ai wannan zaman dukkaninsu sai mai tambaya na gaba na cewa du'a istiftar wato addu'a nan da ake yi na buɗe sallah menene matsayinsa kuma ya ake yin sa du'a ne tsiftahi sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah yana yi wata rana Abu Hurairah radiyallahu ta'ala ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya manzo Allah na ga idan ka kabbata sallama ina jin kai shiru menene kake faɗa cikin wannan shiru din da kake yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina khadayaya كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد yace wannan ita ce addu'ar da nake yi wanda ma'anarta shine ya Allah ka nisanta ni tsakanina da kurakuraina kamar da ka nisanta makudar rana da mafadarta akwai nisa da yawa to Allah ka nisanta ni daga kurakuraina da kuskurina ya Allah ka wanke ni daga kurakuraina in fitatta kamar yadda ake wanke fararen tufafi su fitatta babu dotti ya Allah ka raba ni da zunubaina in koma ban da zunubi kamar yadda tufafi farare idan aka wanke su za su zama ba da dotti ya ya Allah ka wanke ni da ruwa ya ka wanke ni da kankara ya ka wanke ni da ruwan sanyi ya zama bana da kuskure gaba bana da kuskure baya wannan shine abin da addu'ar ta kunsa wanda idan ka yi ta haka kaga kenan za ka yi sallah baka da kurakurai Allah ya yaje ma zunubanka duka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a lokacin da mutum baya da kurakurai baya da zunubi idan yayi wani ibada to nan take Allah zai karba ina fata an gano nan kai wannan addu'a ka roki Allah ya yi maka kurakuran ka Allah ya karba ya yaye maka yanzu zaka yi sallah wannan sallah zaka zama karbabba dukkan ibada da zaka yi idan baka da kurakurai to Allah ya fi saurin karbawa shi yasa wannan hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani game da addu'a yace wani mutum yutailu safara ash'asa akbara yamud yadayhi ila sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa malbasu haramun wa guziya bil haram fa anna yustajabu lahu yace yana daga hannuwa yana ta addu'a kuma gashi matafi ne dukkan sharuɗan karban addu'a ya kammala amma babban matsalar ta matsamu haramun abincin haramun wa malbasu haramun tufafi haramun wa huziya bil haram kuma an shayar da shi haram fa anna yustajabu ya za a karba masa ashe mai kurakurai mai zunubi in addu'a ba a karbawa yanzu ita kuma sallah addu'a ce lokacin da kai wannan addu'ar ka roki Allah ya yahe ma zunubanka duka karo ka Allah ya karba yanzu za ka yi sallah lafiya don Allah zai karba ke nan dai du'a ul yana da matukar muhimmanci kure da gaske a sallar nafila da sallar farila duka a ruwaito annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana bai kuma addu'ar ba guda ce bai yanzu mun karanci daya wanda Abu Hurairah ya ruwaito hadisi yana cikin sahih Bukhari to sannan kuma akwai wasu addu'o'i da yawa wanda suka zo a bukhari wasu suka zo a muslim wasu suka zo a sunan abi dawuda wani sunan nasa'i da wasu sauran sunan na littafan sunna wanda suka zo daban-daban wa'annan addu'o'i akwai subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wannan takaitatta addu'a ce kuma tana da matukar muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin ta to takaice dai addu'a du'a ne sai yana da muhimmanci kuri annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam kada ka rubuta cewa wasu malamai sun ce wai makaruhi ne a annabi bai abu kuma ake masa makaruhi idan har ka san mai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yayi kuma hadisan suna na Abu Khari suna na Muslim tabbatattu manzo Allah yayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani na tambaya ya halatta mutu ya kurkura ruwa a lokacin da yana azumi eh, ya halatta ka kurkura bakinka lokacin da kana azumi bai taba ma azumi ba amma ka tuna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum yana arwalla ya cika arwalla ya cika bakinsa lokacin da yake kurkura baki sai ce illa an takuna sa'iman sai idan azumi kake idan kana azumi to kada ka cika baki da yawa a wajen kurkurawa don gudun kada ruwan su wuce maka ina idan zaka kurkura bakinka lokacin da kana azumi kar ka cika baki da yawa don gudun kada ruwan su fi karfin ka su wuce wannan kuma sai ya zama ya bata ma azumin ka Allah shi kare mu abu na gaba mai tambaya ta gaba yana cewa wai ni ne ni kwanta ni samu janaba tsakanina da iyalina cikin dare amma ba samu yin wanka ba har ni sahur har ga asuba ta yi an kira sallah asuba ya matsayin azumi na azumin kenan yana lafiya lau za ka je ka yi wanka domin ka je ka yi sallah aisha mata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kana yudriku al-fajr wa huwa junub al zai same shi yana da janaba kuma na iyalinsa sai ya je ya wanka sai ya je ya sallah wannan bai taba masa azumi ba azumin nan lafiya wannan yake cewa ya halatta in ɗanɗani miya ko in ɗanɗani wani abu don in gani yana da zaki ko yana da tsace a lokacin da ina da azumi eh, ya halatta abdullahi da abbas ya ba da fatawar cewa ya halatta mutum ya ɗanɗani miya ya ji tana da gishiri ko ba ta da gishiri ko kuma abin da ya kamance haka wanda dai zaka ɗanɗawa ga baki matukar dai baki zaka yi ba harshen ka da ya taba zai gaya ma kwakwalwarka abun nan yadda yake suga ya ji ko gishiri ya ji zai gaya maka to wannan ya halatta kai wannan ba sai ka haɗe ba amma in kan lada to ba haɗewa za ka yi ba tutsuwa za ka yi azumin ka nan ba abin da ya shafi shi ya halatta yi kulli ya halatta kai kulli imam al-bukhari ya yi babi na musamman game da abin da ya shafi yin kulli lokacin da mutum yana cikin azumi ya ruwaito asar daga anas malik wato anas malik da kuma alhassan da ibrahimun naka'i duka suna cewa ya halatta mutum ya yi kulli ko da ko kullin ya kai ka ji shi a makoshinka azuminka bai baci ba in yi anas dan malik radiyallahu ta'ala musabi manzo Allah da alhassan jikan manzo Allah da ibrahimun naka'i tabi na'am wace addu'a ya kamata mutum yi a lokacin da yake shan ruwa addu'a duk ko wace addu'a kai lokacin da zaka sha ruwa ya halatta ka yi lokacin da zaka sha ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce a wannan lokacin mai azumi yana da da'awatul lisa'imi da'awatul la turaddu ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mai azumi yana da wata addu'a wadda ba a dawowa da ita za a karbe ta kai tsaye idan kai addu'a lokacin da zaka sha ruwa kana da bukata ko ce irin bukata ce ka gaya ma Allah a wannan lokaci Allah zai karba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ingantacce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa a lokacin da yake buɗe baki yana cewa zahaba zamau wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insha Allah annabi yana faɗi wannan yace kishirwa ta riga ta tafi jiyoji sun riga sun cika da eh, zufa to amma kuma lada ya tabbata gaba Allah insha Allah duk annabi yana faɗi wannan hadisi na cikin sunan Abi Dawud eh, kuma wancan kuma mai cewa eh, lisa'imi da'awatu la turaddu inda fitrihi wannan hadisi ibnu majah ya fitar da shi da isnadi mai kyau mutum ne yake abinci ko ya sha abin sha da mantuwa cikin azumi wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha da rana cikin wata ramadana mun sha fada hadisi ya tabbata hadisi mutawakun alayhi hadisin imam al-bukhari da imam muslim cewa man akala aw shariba nasiyan fi ramadana fala qada'a alayhi wala kafarata inna ma at'amahu Allah wa saqahu manzo Allah ce duk wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha da rana a wata ramadana cikin mantuwa ba tare da ya sani ba da mantuwa Allah ne yake da shi Allah shi ya da shi babu ram ko babu kafara haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fada ni ne ke da mahaifi kuma ya rasu ana biyarsa azumi zan biya masa wannan azumin eh za ka biya masa wannan azumin hadisi manzo Allah ya ce man mata wa alaihi sawmun sama an waliyuhu da mutumin da ya mutu ana biya sai azumi to waliyinsa shine ah, wanda shi dansa ne misalin ko diyarsa ko diyarsa ko ɗanta ko diyarsa ko diyarta ko ni dai waliyinsa yana da dama ya biya masa wannan azumin amma a san irin azumin da ake biya mutum ya kamu da rashin lafiya cikin wata ramadana an ce mai mara lafiya an yadda ya ci abinci sai ya ci abinci a wata ramadana bai samu biya ba cikin wannan rashin lafiyan bai warke ba har ya samu damar biya har Allah ya karbi rayuwarsa babu biya domin wanda aka ce a biya wanda ya samu damar biya bai samu biya ba amma rashin lafiya cikin wata ramadana kuma ya rasu cikin wata ramadana misali to kaga ba a cewa a biya mai wannan azumi wata ramadana saboda bai samu chance da zai biya ba amma da a ce ya rashin lafiya bai biya ba kuma ya samu lafiya da zai samu damar ya biya amma bai samu damar biya ba har ya rasu to kaga yanzu bashi ne ana biya ta tunda har Allah ya bashi damar ya biya bai samu biya ba amma in bai samu damar ba saboda rashin lafiyar bata warke ba ko ko yana wajen tafiya kun bai samu dawowa ba ko ko a'a ya dawo amma dai dama da ya dawo sai ya ci gaba da azumin sa yana jiran bayan azumi to zai biya sai ya zama bai kai bayan azumi ba wannan ba sai a biya masa ba domin wannan ba a biyarsa azumi wallahu ta'ala a'lam ya Allah ka samu gani mutum yana azumi amma baya sallah me hukunci azumin sa babu azumin sa ai azumi bai kai sallah ba wanda ya bar sallah di gangan malamai sun ke na don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka ya yace al'adu ladhi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara bambanci mu da arna shi ne sallah wanda ya bar sallah kafiri ne yanzu kana kafiri za ka yi azumi kuma Allah ya karba a dole sai ka zama musulmi menene musulmi shi ke ka yi da kalmar shahada ka da sallah kuma ka yi sallar Allah ka samu gani akwai sabani malamai game da wannan matsala amma dai wannan shine magana mafi kyau cikin wanda malamai da dama suka firin jayyarwa muna roƙon Allah ta mu dace akwai wasu tambaye ga sakatare akwai lokacin makarantun tun ba su sai gobe eh a ba su sai gobe ne ke suna da yawa so eh, za mu ci gaba gobe za mu karɓa sauran tambayoyin da aka aiko muna amma akwai tambaya guda wadda ke aka wani ya turo ta wasa kusan guda biyu ya turo ɗayan gaskiya sai dai mu ba shi amsa ta fasinali domin ba mu ji daɗin tambayar ba

kuma da ke da ya kasu tambayar matar da aka aura a wani gari sai ta je can tana aure a can to sai ta zo ganin gida idan ta zo ganin gida za ta yi kasar ko ko a'a ba za ta yi ba eh za ta yi kasar ai yanzu gidan babanta da gidan mamata ba gidanta na ba gidanta na can gidan mijinta saboda ka can ne kawai ba za ta yi kasar wannan matsayin matafiya take za ta yi kasar nan sai idan sako ta aka yi to yanzu kan ta dawo gida saboda ka yanzu sai ta uh, cika sallah amma dai in zuwa ɗaya eh, sai don ke kwana ɗaya kwana biyu ta koma to za ta yi kasar ne har sai ta koma wallahu ta'ala alam alaram ba mu je inda muke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا har yanzu dai taujihan da wannan sura ke yi muna da nuna muna ababin da a haramun domin mu nisanta bai kai karshe ba domin suna da yawa to amma dai wannan shine na kusan karshe sai Allah ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun kada ka kuskura ka je ka tsaya ga abin da baka da matsaya a kansa baka da ilimi a kansa ta kafu yana yiwa daga wato kada ka tsaya daga al'ukofu ne tsaya wasu ko sun ce daga ta kafu wato ikifa ikifa yana nufin ka bibi abu ka bibi abu sai ka ka bididdigin abu sai ka kai karshen sa to amma dukkan su ne da waccan ma'anar da wannan ma'anar yana nufin dai kada ka zo ka yi magana ga abun da baka sani ba idan baka sani ba to baka sani ba kakka zo ka ce sai ka yi magana ko ka zo ka yi magana ga abun da bai ma shafi ka ba hadisi manzo Allah ya ce min husn islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin cewtatuwar musulunci bawa ya bar abun da bai shafi shi ba to daga karka zo ga abun da baka da ilimi akan sa kuma ka ce lalle sai kayi magana ga wannan abu a ka tsaya abin da ka sani ko ka ce abun da baka sani baka ce sai kayi musamman abun da ya shafi gefe addini amma in abin da ya shafi gehen duniya ne baka da ilimi ga wannan bangaren noma amma dai zan yi domin in koya wannan kaga koyo ne za yi za kama practically haka koya domin in baka yi kaga ba za ka iya ba to wannan koyo ne amma dai abin da baka sani ba ka zo ka yi magana a kansa to zai iya zama ma matsala kenan musulunci yana hana ma a haka sai ke cewa inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan lalle kaga ji lalle kaga gani lalle zuciya dukkan wa'annan za a maka tambaya akan su a ran tashin kiyama idan ka zo kace ka ji baka jiya ba lalle za a ma tambaya akan haka idan kace ka gani baka gani ba za a yi ma tambaya akan haka idan ka ce ka sani baka sani ba za a yi maka tambaya akan wannan dukkan abin ne wanda za a maka tambaya قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول لا تقول kenan kamar Allah na cewa kada ka faɗa abin da baka sani ba wa qala al-awfi la tarum ahadan bima laysa laka bihi kada ka nemi wani ya kama abin da baka san matsayinsa ba wa qala muhammad ibn al-hanafiya muhammad ibn al-hanafiya ɗaya daga cikin ahlul bait rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace kai ya anni shahadatu kawai da abin da Allah ke nufi kada kai shaidar su ƙarya shaidar zuwa kamar da abin da ka sani ko kuma ka zo ka fi shaidar ƙarya ka san ƙarya ce ka zo kai shaidar sa to kaga wannan shine ya fito da abun karar kini wa kala qatada la taqul ra'aytu wa lam tara dai daga cikin ai qatada shi ku yake cewa abinda Allah ke dihi wala takafu ma laysa laka bihi ilmun yace kada ka zo ka ce na gani alhali baka gani ba wa sami'tu wa lam tasma ka ce na ji kuma baka jiya ba wa alimtu walam ta'lam ce na sani kuma ƙarya ta baka sani ba to karfe haka fa inna Allah ta'ala sa'iluka an zalika kullu ka ta da yake Allah zai ma tambaya game da wa'annan duka idan ka zo ka she ta ƙarya kace ka sani baka sani ba idan kace ka ji kuma baka jiya ba ko ka to kace ka na yi mahulkin kaza ƙarya ta kuma kace baka yi mahulkin ba ko kace na gawa ne kuma ƙarya kake yi ko kace na ga kaza kuma ka san ƙarya ke ƙarya bala'i ce ƙarya musiba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana hadisin imam muslim cewa bawa ba zai gushe ba yana karya yana auna karya a duk lokacin da yake karya a duk lokacin da zai yi magana face an rubuta shi a gaban Allah cewa shi makarinci ne iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba ina muku kashe ni inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama game da karya ku yi nesa nesa da karya ba alkhairi ne ba domin karya za ta kai ka zuwa ga ka zama fajiri fajiri shine mai yawan sakon Allah wanda bai jin kunyar Allah bai tsoro Allah zuciya ta bushe idanu sun bushe to iri wannan shine fajiri kuma idan mutum ya kai fajiri in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa innal fujura yahdi ila an-nar fajirci shi ko zai kai ka zuwa ga wuta da ka zama fajiri to ka zama automatic kan wuta in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala zalu rajulu yakzib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kazzaba mutum baya gushewa yana ƙarya yana auna ƙarya a duk abin da zai faɗa a wajen maganarsa ƙarya a wajen sa ƙarya a wajen sa ƙarya to hatta yuktaba inda Allah kazzaba har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa shi makaryaci ne idan aka rubuta ka gaba Allah cewa makaryaci ne ai abun ya riga yayi muni gare ka kenan kaga Allah zai kika mala'iku za su kika mutane za su kika domin shi mai ƙarya mutane ba sa son sa yana daga cikin abin da ke kayan ma da mutunci kai tsaye ka dauki hanyar karya biyu da kake da kima da daraja da girma a gaban mutane da an gano kai makareci ne to shi kenan an gama da kai daga nan girman ka ya zubi ina da wani bawan Allah muna hulɗa da shi wata rana sai nake muke magana game da wani dan uwansa babban mutumi har minista ya taba yi a Najeriya dan uwan nan nasa sai ke cewa shi wannan mutumin girma na ya zube gari ne yake asha asha me ke faruwa yace wata rana nazo a majalisar su inda yake zama sai ni hange shi zaune tare da mutane ana hira sai ni ko sai ni koma gehe ban so in iso don saboda bai bani appointment ba sai ni dauki waya sai ni kira shi sai ni ina kallo ne ya dauki waya sai ni ke magana da shi ni ke mai kana ina sai ke yana Abuja gashi kuma cikin birnin Sokoto yake yana Abuja yace to shike da sai ni ce to Allah kiyaye ranka dade sai ka dawo <laughs> ni ka sai ni kama hanya ne gida in ji shi yace tun lokacin girma ne ya zube gare ni ni ma aka ta samu gari ni wata rana na shigo wani wata ma'aikata sai ni kira wani bawan Allah sai nake ce mai kana ina sai ce mi yana Abuja nake to shikenan sai muna magana da shi ba mu go yanke wayar ba ashe yana gidan sama ni ko ina gidan kasa kuma kasa yayo ni ko sama ni yana gangarowa ina tatawa sai gashi rike da waya nake Abuja kenan to ka girma ya wadi ko bai wadi ba ka girma ya wadi to ƙarya tana kayar mutum girma diya da kake da girma in ka ɗauko hanyar ƙarya wallahi girman ka ya zuyu sannan kuma ba abin da ke tsaga darajar ɗan adam kamar ya riƙe gaskiya duk wanda ka hulɗa da shi ka ga mai gaskiya ne wallahi za ka ji kana son sa ko maƙaryaci bai son maƙaryaci maƙaryaci bai son maƙaryaci to balle ka mai gaskiya saboda ka idan kana son kai girma a idon mutane ka riƙe gaskiya in siyasa za ka yi ka zan mai gaskiya abinda ka san ba ka iya yi ka ce ba ka iyawa idan kana kasuwanci ka zan mai gaskiya idan ka zo aka tambaye ka kayan nan nawa suke sai ka wani kudin su kar ka kara in baka rage ba kar ka kara ka ce shine kudin su magana guda idan ka gaya ma mutum wannan magana guda yace bai siya kyale shi ya wuce in ya wuce can gaba ya iske kayan haka suke gobe in ya zo ka faɗa mai siya zai yi idan kuma ya wuce ya ji kila an ƙara mai ma bisa ga naka farashi dawowa zai wajen ka sai ya siya. to daga nan yanzu duk sadda ya ka faɗa mai gaskiya zai yadda da wannan gaskiyar amma idan ya zo ka faɗa mai ƙarya aka yi kaca-kaca da ƙyar da ƙyar aka shirya gobe ya wuce gaba sai wani ya faɗa mai gaskiya bai sake dawowa wajen ka don in bai amince mai yanzu kana don in bai san kaya ba kenan kana ai ƙara masa bai san kuɗinsu ba mabiya wa'anda za su sai kaya ba su san kuɗinsu ba kenan in bai sani ba ka iya ƙara masa to wannan sai abin da ke zuban ma da mutunci yake zuban ma duk mai karya ya kamata mu rike gaskiya a ko'ina muke fada haka kuma idan kana malamin addini aka yi ma tambaya ga matsala baka sani ba ce baka sani ba cewa baka sani ba kara da daraja ne gare ka ba faɗo girma ne ba ba yadda za a yi ko ka ce ka san komi mu mun san ƙarya ta baka san komi ba ka san dai wani abu amma ba yadda za a yi ka san komi to daga cewa duk abin da aka yi ma tambaya ka sani wannan kuskure ne imamu malik wata rana an zo ana masa tambayi a tambaye ce ce ban sani ba a sake tambayarsa ta gaba ce bai sani ba a sake tambayarsa bai sani ba sai dalibi yake ce masa haba imam malik yanzu kai duk matsayin ga naka da aka ɗauke ka a mata kusan tambaya goma ne ma cikin goman nan guda uku dai kake ka sani kun duk ba baka sani ba ya ce to wanda ya yi ni shi ma an mai tambaya yake ce bai sani ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mala'ika jibril ya tambaye shi ba mata ya ce mal mas'ulu an habi alamin min as-sa'ili da dama ake wa manzo Allah tambaya ce bai sani ba sai Allah sauko da aya sannan ya ga mai ga hukunci sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma kai ka wai komai ka sani kariya ta wannan to kuma ba ma wannan ba wani ya san ga inda gaskiyar take amma bai ba da fatawa akan gaskiyar don kar ta saba ma ra'ayin malamin sa ko ra'ayin ƙungiyarsu, ko ra'ayin su ko ra'ayin ɗariƙarsu ya san babu hadisi a wannan ra'ayin babu aya a wannan ra'ayin amma ga inda ke da hadisi sai ya ki faɗin daidai bisa ga hadisin shi ma kaga yayi mi ya karya za mu karance shi a nan gaba babu karya da ta ne kamar ka ce wannan shine abin da Allah ya faɗa alhali Allah bai faɗa ba ko ka ce annabi ya faɗa alhali annabi bai faɗa ba babu zunubin da kai wannan zunubi za mu ci masa a nan gaba ya Allah ka kare mu wala kafu ma laysa laka bihi ilmun kada ka tsaya ka yi magana abin da baka da ilimi domin inna sam'a wal basara lalle ji da gani wal fu'ada da zuciya kullu ulaika kana anhu mas'ula duk wannan za a maka tambaya a ran kiyama ya kai mu'amala da su ya ka tsare su na'am ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا yake na gaba cikin tarbiyyar da ake muna wala tamshi fil ardi maraha kada ka rika tafiya doron kasa kana takama kana girman kai innaka lan takhriqal arda duk girman kanka in ka taka dutse bai ko san ka taka shi ba ballin taka tsage shi ko akwai saboda girman kai mutuwa ne kai babba ne mai girma ne babban basarake ne babban dan siyasa ne babban alhaji ne babban malami ne in ya taka duci duci sai ya tsage akwai shi <laughs> babu shi innaka lan takhriq al ardh baka iya tsage eh, baka iya tsage kasa walan tabluga al-jibala tula baka kai kuma duwatsu tsawo ba duk girman kanka dukiya hi hika girma baka iya tsage shi in ka taka baka iya tsage kasa in ka taka kuma dukiya hi hika girma kasar ma ta fika to don me zaka girman kai ka abun da ya fika duk girman ka ya fika sannan kuma biye da kake girman kan nan ai asalin ka digon mani. sannan kuma ƙarshen al'amarinka cikin ƙasa ka yi sannan kuma asilinka wanda ya zo duniya tsirara kowa sai da gane ka tsirara ta fito sai an sa ma wando ba ka isa ka sama kanka wando ba sai da uwarka ta sa maka ko ko sai mai yankan cibiya ya sa ma wando ka da shi ya sa to ina girman ka yanzu da zaka zo wa wai ka sa ka sa ka sa ka tun rawani ko ka sa babban riga ko ka sa wani ne yanzu kana zuwa kana wata takama ka manta da inda ka fito ai mutu yana kallon matsayinsa bai kamata ya girman kai ba sannan biyu da kake kallon yanzu mai girman kai ne rayuwarka na fita rayuwarka na fita bai wuce minti goma zuwa minti ishirin sai jikinka ya fara canzawa daga na in bai maza maza aka je aka binne ka wari za ka kama yi wari ka zama mushe mai wari to menene na girman kai a doron kasa wala tamshi fil ardi maraha innaka lam takhriqa al arda baka iya tsage kasa walan tablugal jibala tula baka kai duwatsu tsawo ba duk girman kanka baka kai dutse ba girman kai shine ya fitar da iblis daga aljanna shine babban laifin da aka fara saba ma Allah da shi don an ce je wa annabi adam sajida yace yahi annabi adam ana khairun minhu na shi haka yake yana ganin cewa shi babba ne akwai girma gare shi shi ko annabi adam yanzu aka yi shi da laka yanzu zo yi masa sujada ai shi ne karami wancan ne babba kaga akan girman kai shi ne annaka ka sa iblis ya Allah kan kare mu sai Allah ya gaba kullu zalika kana sayyibu inda rabbika makruha to dukkan wa'annan tun nabiyan da muka lissahu da Allah ke cewa kada kai kada kai kada kai kaza kada kai kaza duka wayannan da Allah ya lissaha maka kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika muni sa mai muni ne a wajen ubangijinka Allah baya son sa Allah baya kaunarsa kuma makaruhan abun kiyama ne ga Allah Allah baya son sa wayannan abubuwan duka irin su zina irin kisan kai irin eh, takama da girman kai irin faɗin abunda da baka da ilimi a kansa duka wa'annan ababe ne wa'anda Allah baya so amla na kiyamar su na'am ذلك مما أوى إليك ربك من الحكمة نعم ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ذلك مما أوحى إليك ربك wannan fa yana daga cikin abun da ubangijin ka yayyo wahayi zuwa gare ka min hikima na hikima wai abubuwa duk hikimomi ne a ce ma kada ka yi kaza ka yi kaza idan ka yi kaza za ka shiga wuta kar ka yi akwai hikima wannan abu idan ka yi shi za ka shiga aljanna akwai hikima kina an nuna ma hanyar da za ka shiga aljanna an taimaka maka da an kyale ka haka nan baka sani ba za ka je wannan abun da bai da kyau sai ka je ka yi kaga sai ka shiga wuta wannan da aka ce za a shiga aljanna ba za ka sani ba sai ka ke yi kaga sai ba za ka samu shiga aljanna ba to kaga akwai hikima a gaya ma abin da zai kai ka aljanna don kai a gaya ma abin da zai kai ka wuta dan ka nisanta wato wannan hikima ne kuri ne gaske kenan alqur'ani hikima ce gaba daya wanda Allah ya saukar zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ce wala taj'al ma Allah ilahan akhara kar ka kuskura ka sanya ma Allah wani abun bauta wanda ba Allah ba kada kai shirka kaga an bude da magana shirka kar kai shirka ta haka muka bude yanzu kuma aka ruhe da magana shirka saboda hadari da bala'in da ke cikin shirka Allah ce idan ka kuskura ko kai shirka fatulqa fi jahannam za a kada ka a wutar jahannama maluman kana abun zargi madahuran ana nisan ta ka daga rama Allah kana zama nisa nisa daga rama Allah ya Allah ka kare mu kenan shirka zai kai ka wutar jahannama shirka zai nisan ta ka daga rahaman Allah أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون mai girma da daukaka sai sake wayoyowa game da muturkan kuma dai har yanzu wayanda ke cewa Allah yana da yaya mata su ba ta son yaya mata ba al'ada su larabawan amma kuma sun ce Allah na da yaya mata yanka tambaye su ne ne yaya mata na Allah sai suke mala'iku yayan Allah ne mata to sai Allah ya yi musu tambaya yake afa asfakum rabbukum bil banin yanzu Allah zai zabe ku ya dauko ƴaƴa maza ya baku wata khada min al mala'ikati inasan su ko mala'iku sai mai she su mata ku kun san ba ku son mata idan Allah na bukatar ƴaƴa ai da sai ya samu ƴaƴa maza sai ya rike amma shi Allah wai sai ya dauki matan da ba ku so ku ko sai a ba ku maza oh shikenan dada wato Allah shi ke ɗauka abin da ba na ƙwarai ba shi fa ya adda abu ne amma sai ya baka abin da ba na ƙwarai ba a sai ya baka abin da an na ƙwarai shi ku sai ya rike abin da ba na ƙwarai ba yanzu ko da ciyaman ne kuka zaba a local government sai Allah bunkudo arzikin ku sai ya rike ba na shi na ba hana kuna sai ya rike don Allah in zai gina gida zai gina muku irin gidan da yake so GRA shi ku ya ya gina local gida na shi ya shiga yana yiwa dukiyar ku ce ba ba ta ce ba amma ya tashi gida sai ya kato gida na kwarai ya je ya kwashi iyali ne su je su zauna da dukiyar ku kuna kallo ku ko sai a dan ba ku dan kadan wani ya je ya dan gina ya buka guda wani dan daki guda wani hegi wani ma ko guda ma bai samu ko ko hegi ma bai samu ba amma duka ce a din ne to yanzu ashe a ya a hankalinka yana yiwa shi wanga ciyaman ya fifita ku bisa ga kai ne bai yiwa to wannan fa dukiya ta yi ta to wa'annan ababen da ake magana a kansu su ko na Allah na kayan Allah na ba naka na ba ya'ya mata ba naka ne ba ya'ya maza ba naka ne ba amma don me zaka cewa da kake son ya'yan mazan Allah zai dinko ya baka shi ko Allah zai rike matan da baka so kaga baya yiwuwa Shi shine Allah ke musu tambaya innakum lataquluna qawlan azima kuna faɗin magana babban ne domin cewa Allah yana da ‘ya'ya mata kai wannan babban magana ne cewa Allah ya haihu babban magana ne cewa akwai abun bauta bayan Allah a doron ƙasa magana ce babba wato haɗa Allah da wani abu magana ke babba shi sa wata aya ma Allah ke gaya mana cewa saman mata kusa ta tsagi duwatsu sun kusa su falo تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا عند أولي الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا لقد أحصاهم وعدهم عدا نعم. وكلهم آتي يوم القيامة فردا <laughs> Allah da kansa yake gwada domin farkon ayoyin ai cewa sun kai qalu takhadar rahman walada wai Allah ya rike waladan ya rike da Allah yana da da a sama ko Allah yana da da a ƙasa ko mala'iku yaya Allah ne haka suka wada da suka wada haka sai Allah ce laqad ji'tum shay'an idda kun zo da magana mai muni kun zo magana kun zo da babbar magana takadu samawati yatafattarna sama sun kusa su tsatsage watan shaqqul ardu ƙasa ta kusa ta tsage an da aulin rahamani walada wata hirrul jibalu hadda duwatsu su faɗo su rugurguje su faɗo a ƙasa don miwai an da aulin rahamani walada wai don sun kira sun ke Allah na da rahama ai Allah yana da ɗa cewar Allah na da ɗan sama ta kusa da tsage kasa ta kusa ta tsage duwatsu sun kusa su farfaɗo su zubo a ƙasa saboda kawai wannan magana da kuke faɗa cewa wai Allah yana da ɗa annabi Isa dan Allah ne ko mala'iku yaya Allah ne wannan ta sa saman da ƙasan suna shirin su roshe duwatsu na shirin su roshe Allah ce baya yiwuwa a ce Allah yana da ɗa in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abdan duk abin da ke sama da abin da ke ƙasa face za su zo ma Allah a ran tashin kiyama a matsayin bayi ba mai zuwa a matsayin ɗa ga Allah sai dai ka zo matsayin ka na bawa komin darajarka annabawa bayin Allah ne mala'iku bayin Allah ne mutane bayin Allah ne dabbobi bayin Allah ne tsuntsaye bayin Allah ne dukkan komin da ka sani da wanda ma baka sani ba dukkanin su bayi ne na Allah aka za su zo a gaban Allah laqad ahsahum wa'adahum adda Allah ya kidaye su ya san su ya kidaye ya san kowa duk kwarin da ka sani a duniya ya sani namun dajin da ka sani a daji ya sani namun gida waɗanda suke dabbobi ne na gida Allah ya sani mutane adadin su da menene da inda suke da inda suke rayuwa da sadda za su mutuwa da lokacin da za su mutuwa da menene duka Allah ya sani sadda za a tayar da su duka itatuwa Allah ya sani itace wannan ya santa ya san ko adadin ganye nawa ne yake samanta wanda zai faduwa bai faduwa sai Allah ya ce ya fado ne ya fado Allah ya san komai ba abin da ke lakad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum ati yau malkiyamati farda kowa zai zo shi kadai bai da dukiya bai da mukami bai da komai za ka zo gaba Allah ne kai kadai ka mai da kowa zai zo gaba Allah na'am walaqad sarrafna fi hadhal qur'ani liyadhakkaru wama yaziduhum illa nujura laqad sarrafna fi hadhal qur'ani liyadhakkaru wama yaziduhum illa nufura Allah ce laqad sarafna fi hadha alquran lalle mun jujjuya bayanai kwatta billah bayani kwatta billah bayani wanda baya bukatar karin bayani mu riga mu yi wannan bayani cikin wannan alqur'ani me yasa muka yi wannan bayani Allah ce li yazakkaru don mutane su zama masu tunani su san inda suka fito ina kuma za su je wa ma yaziduhum illa nufura amma wannan bayanin bai kara mara arziki wanda Allah bai nufe shi da shiriyuwa ba illa nufuran sai guje ma gaskiyar wanda duk Allah bai nuha da shiri ba haka za ka same shi ana wa'azi yana gudu ana faɗi Allah ya ce ba ruwansa annabi ya ce ba ruwansa shi dai yana nan sun mun bukum umyun fahum la yaqiluna na'am kullu kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idan labtazaw ila dil awshi dalila na'am Allah ce qul ga ya mutu masu hada Allah da wani lauka na ma'ahu aliha da akwai wasu abin bauta tare da Allah kama ya kuluna kamar yadda suke fada idan labta gau ila zil arshi sabila lalle da wa'annan da ake bauta ɗin, da sun nemi hanyar da za su kai ga wannan shi Allah babban Allah na wanda ke waje al'arshi da a ce akwai wasu alloli a nan duniya wanda kuma alloli ne ana bauta musu kaddara da akwai su da su ma kansu sai sun nemi na saman domin su kai rike wato sai sun nemi hanyar da za su kai ga na saman don su bauta masa ina fata an gane wannan kenan da ma akwai su akwai wani wanda ya cancanta bauta masa to da ya bauta ma Allah shi kansa wanda ake bauta da ya bauta ma Allah an gane wannan to balle ma babu babu wanda ake bauta ma a duniyar na wanda ya cancanta wannan ana kwace wa'anda ke ganin cewa akwai mala'ikun da ake bautawa ko masu cewa akwai annaba da ake bautawa to ballinta mai cewa akwai katakun da ake bautawa ko akwai dutsin da ake bautawa to da dutsin ga ya cancanci a bauta masa to da shi ma ya nemi ya bauta ma Allah sai ya nemi ya kai bauta ma Allah ina fata an gani to babu ma wanda ya cancanta a bauta masa in ba shi Allah ba shi yasa shi Allah bai yadda ka rike wani wasida a lokacin da kake bauta masa ba idan zaka bauta masa to zaka bauta mai ne kai tsaye ba sai ka rike wani wanda shi mai bauta Allah ne mai tsoro Allah ne mai biyayya ga Allah ne idan ka bauta masa to shi ko zai ja hannunka ya kai ka ga Allah Allah bai yarda da wannan ba domin shi Allah ya san da kai ya san da wancan to maimakon ka ce wanga mai bauta Allah ne tunda ku yana bauta Allah ni bari in bauta mai Allah ce bai da wannan ba ina fata an gane wannan shi yasa ce ma dama akwai su to da sun bauta ma Allah kenan yanzu idan akwai wani wanda kake ganin mai bautar Allah ne ya lata ka bauta masa baya halatta bari mu ji abinda mai ibnu kasir ya amfata game da wannan ayar da yake cewa law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idan lartaqu ila zil arshi sabila subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira yaqulu ta'ala qul ya muhammad ibnu kathir na cewa Allah yana faɗa kamar yana cewa ya kai Muhammad ka faɗa li haula'il mushrikin ka faɗa ma wa'annan mushrikai azza'imina anna Allah anna lillahi sharikan masu rayawar cewa wai Allah yana da abokin tarayya a doron kasa wanda ya cancanta bauta masa tare da Allah min khalqihi cikin halittun Allah ko wane ne al'abidina ma'ahu ghaira wayanda ke bauta wa Allah su hada da wani su bauta masa gaya musu liyuqarribahu wai don wannan abun da kuke bauta ma gumakan da kuke bauta ma ko allolin da kuke bautawa wai liyuqarribahum ilaihi, don su ja hannunsu su kai shi zuwa ga Allah zulfa don ka saka nan suke cewa idan ka ce don mi kuke bauta ma wayannan gumakan su ce ma na abuduhum إلا لي... ما نعبدهم suke ma na abu ba komi yasa muke bauta musu ba kaga lata da uzza da manata salisa da dukkan gumakan nan ba komi yasa muke bauta musu ba muna bauta musu ne kawai don su ja hannun mu su kai mu zuwa ga Allah zulfa mu kusanci Allah shi yasa wani lokaci kaji suke ha ula ishufa hauna inda Allah wayannan su ne za su cece mu a gaban Allah to shine sai Allah yake gaya musu cewa babu wani wanda Allah ke yadda ka cewa wai ka bauta mai don ya ja hannunka ya kai ka ga Allah Allah bai da wannan ba mai bulka ce yake cewa wai lil qarribuhum ila Allah zulfa law kana al-amru kama yaftaquluna ka gaya musu cewa da yadda kuka faɗan hakan take wai kuna bauta musu ne don su ja hannunku su kai ku ga Allah da haka din ne wa anna ma'ahu alihatun to'bad cewa lalle akwai wasu allolin da ya kamata a bauta musu a doron kasa Litukar riba ilaihi wai don su ja su kai kai ka ga Allah wa tashfa'a ladaihi don su ce ka gaban Allah lakana ula'ikal ma'abudun da wa'annan da ake bauta ma ya abudunahu da sun zama masu bauta Allah wa yataqarrabuna ilaihi da suna kusantar Allah wai yabtaguna ilaihi wasila da sun nemi tsani zuwa ga Allah wal qurba da sun nemi kusanci ga Allah saboda haka babu wannan abinda za ku yi fa'abuduhu in ji ibn kasir yake ku je bauta ma Allah kadai ba tare da kun sanya wani tsakiya ba wa antum ku bauta masa kawai antum ku ku bauta masa wahada shi kadai kama ya abuduhu da una min dunihi kama yadda wannan da kuke bauta make bauta mai shi kadai to kuma ku bauta mai shi kadai ina fata a gado nan kenan idan akwai wani wanda kuke gani cewa ai wali Allah ne mai ibada ga Allah ne to eh ya bauta ma Allah shi kare ne shi yasa ya zama wali to kai ma ka bauta ma Allah shi kadai ka zama wali amma in ka bauta ma wani wanda ba Allah ba wai ko ka bauta ma shi wanga wali to ya ja hannun kai kai ka ga Allah to yanzu ka tashi daga wali ba za ka zama wali ba har abada eh kun tuna da wancan kisan da muka bar wanda yake yaduwa cikin social media ko na wannan dutijon nan ko mu ce tsoho don akwai dottijo akwai tsoho wanga kan bai kamata ake mai dottijo ba tsoho na wai kawai wani malami ne eh, dan nasuru wuya shiga cikin ruwa yana tafiya cikin ruwa tare da muridi ne sai suna cikin tafiya sai ya kira muridi ga nashi ya ce wani ya ce na za mu shiga cikin ruwan nan idan ka ga wani abu wanda zai iya kawowa kamar jirgin zai nuce da mu cikin ruwa to karka fuskura ka kira Allah ka kira ni kaka kira Allah sai ce to shi kenan sai aka yi. idan jirgi ya tangal tangal sai ce ya shehu nasiru sai shehu nasiru ya kawo mai dauki sai aka mata ya lahiya lai can can kuma ya sake Sai ya shehu nasiru can sai ka kuma jirgi ya koma lahiya kama aka mata ya ɗeke ɗeke-ɗeke dake cikin ruwa can sai shedan sai hito sai ga muridin ga yace kai baka da wayo wallahi shi yana bauta ma Allah shi kadai amma kai kuma kana bauta kana bauta kai wawa ne kai wallahi ka bauta ma Allah kai kadai mana yace gaskiya ne ba shirka ta kake yi yace gaskiya ne to kaga dai ko da gaskiya na iblis ya faɗo kamar ai gaskiya ya fada ai iblis na faɗi gaskiya wata rana kuna gaskiya ya faɗi gaskiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi kenan sai muridin ga sai yadda da maganar shedan saboda kana cikin tafiya sai ga jirgi na tangal tangal ya ce ya Allah sai kawai ya fada cikin ruwa ko da shehu ke wowowa sai ga muridin gina ta shan ruwa sai maza maza sai jawo shi ya ce kai ya an kai ya ce wallahi wani mutum ne yanzu ya ce mini wai in bakiran ka in kira Allah saboda ka da ni tangan tangan yanzu sai ni kira Allah shi ko Allah bai ka tsamo ni ba sai ni fada cikin ruwa ce ya ka ji matsala ku kenan ai mun gaya muku ba Allah ya kamata ku kira ba mu za ku kira mu ko sai mu kira Allah kaga hanyar shirka kenan to kaji abu da Allah ke gaya muna yanzu bai kamata ka rike wani shine tsakiya tsakaninka da Allah ba domin shi Allah da yake ka bauta mai bai ce ka rike wani ba wa idza sa'alaka ibadi ala rama wa idza sa'alaka ibadi an fa inni qarib أجيب دعوة الداعي إلى li wa لي وليؤمنوا بي لعلهم wa idza sa'alaka ibadi. idan bayina sun kai maka tambaya game da ni shin wai kusa nike ko nesa nike ka gaya musu fa ne qaribun ni kusa nike bai bukata sai ka yi tafiya mai nisa bai bukata sai ka daga uh, sautin ka sai ka yi kuwa bai bukata sai ka kama hannu wani a uh, kusa nike a wata da ina karba addu'ar mai addu'a a lokacin da ya bukaci in karba masa a lokacin da ya yi addu'a zan karba masa kenan Allah bai daka sa da ba shi yasa ma game da wannan addu'a ne malaman sunna malaman tauhidi malaman ƙur'ani, malaman hadisi suka ce ayar ta nuna ma Allah bai bukata ka sa wani tsakiya in zaka bauta masa domin idan zai magana in ya tambaya aka ce yas'alunaka anil ahilla يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن المهيب يس ويسألونك عن المهيب قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المهيب ولا تقربوهن حتى يطهر نعم dukkan inda ka gawa yas'alunaka suna tambayar ka kaza sai Allah ce faqul to kace kaza sai Allah ba shi dama ya ka ba su amsa akan kaza yas'alunaka anil mahid qul huwa adha wa yas'alunaka anil ahilla qul hiya li kaga Allah sai ki masa qul ka ci kaza amma nan fa da Allah ce wa idza sa'alaka ibadi idan bayina za su yi maka tambaya anni game da ni to me zaka cewa Allah bai ce fa qul inni qaribun ba kace ba koyi da annabi ya koma tsakiya ba aka ce fa ne karibu Allah ba da ansa da kai ne yake fa ne karibu ni kusa nike bai ce annabi ba su ansa kusa nike ba Allah da kai ne ba da ansa domin matsalar ibada ce nan ba a bukatar ko annabi ya shiga tsakiya sallallahu alaihi wasallam balle ta kai ka dauko ni shehu ko ma shi ne tsakiya a ce wannan na bauta Allah ne ya kai a kai mawa ne shi ko ya kai mawa ne shi ko ya kai mawa ne daga nan a kai ma manzo Allah shi ko manzo Allah ya kai ga hadara Allah <laughs> wannan ba ibada ta ba shirme ne kake yi da abin da zaka yi kai tsaye bauta ma Allah inda ibada da Allah bai da bauta ma kowa ba bai da ka bauta ma aljanu ba bai da ka bauta ma mala'iku ba bai da ka bauta ma waliyai ba bai da ka bauta ma kowa ba inda ibada ce a'a annabawa suna karanta da wani yadda ake ibadar ba bautar su zaka yi ba yadda suka karantar zaka dauka ka dauka ka wa Allah ibada haka daidai da yadda suka karantar su ibada kai suka karantar malama Allah waliyai su ma sun karantar ne yadda ake wa Allah ibada duk malamin da bai karantar da yadda ake ibada ba in karantarwa yadda za a yi masa shi ibada to ba malami Allah ne ba balle ta ma ya Allah Allah shi kare sai Allah ke cewa subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira subhanahu wa ta'ala tsalki ya tabbatar ma Allah a ce wai ga wani wanda ake bautawa a doron kasa wanda ba Allah ba wa ta'ala Allah ya girma ya daukaka amma ya kulu na game da wa'annan maganganun da suke faɗa wa'inda ba sa da kan gado uluwan kabiran kuma ɗaukaka babba Allah ba shi ba wa'annan maganganun da ba sa da tushe na'am تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن Allah ce eh, tusabbihu lahu samawati sab'u sama bakwai suna tarbihi ga Allah suna tsarkake Allah suna girmama Allah to kai da dan wada ba kowa ba in ka kiwa Allah tasbihi mi kai ga sama nayi ga kasa nayi wa man fihinna da abun da ke cikin saman ga rabo yana yi tunkiya tana yi bushiya ma tana yi kare ma yana yi jaki ma yana yi tabarya ma tana yi kwano ma yana yi dukkan abin da ka sani da abin da baka sani suna tasbihi ga Allah balle ta kai ake kai ba kai ba tusabbihu lahu samawati sab wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in babu wani abu ko ma da wanda ka sani da wanda baka sani ba illa yusabbihu lahu faci yana illa yusabbihu bihamdihi faci suna tasbihi da godiya ga Allah walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai matsala kawai ku ne ba ku fahimta wannan tasbihin amma shi Allah yana fahimta akwai dutsen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke gaya yace tun sadda Allah ya aiko shi idan manzo Allah ya wuce baki wannan dutsen zai ji wannan dutse yana wa manzo Allah sallama dutse ne yana salati ga manzo Allah dutse ne yana tasbihi ga Allah to dutse ma yayi innahu kana aliman gafuran lalle Allah mai hakuri ne Allah kuma mai gafara ne na'am وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا زامو تيانا إن شاء الله زامو تاشي كبيدا وانا آية إن شاء الله وأقومي نان زامو تيا أبونا مكرمتا ديدي الله شبادا لادا كسبري كما الله شيئي منا وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك